kula da ɗa'ar ma'aikata a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ɗanladi umar ta ce tana da hurumin sauraron ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar inda take tuhumar shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da yin laifuka tun zamanin da yake gwamna a jihar kwara shekaru goma sha uku da suka wuce ana tuhumar sanata saraki da aikata laifuka goma sha uku da suka hada da ƙin bayyana ƙaddarorinsa zargin da ya musa bayan da mai shari'a ɗanladi umar ya yanke hukuncin ne na tambayi ɗaya cikin lauyoyi masu kada saraki mahmud magaji ko sun gamsu da hukuncin sai ya ce eh sun ce a dawo a ci gaba da shari'a ba mu da wani haufi amma mun ga akwai wasu kurakurai a wani jawabin da ta bayar game da wannan takarda da muka shiga saboda haka za mu duba mu gani in za mu ɗauka ƙara zuwa court of appeal zuwa supreme court ne za mu yi. to ya ce yana da hurumi ku kuna da haufi da hurumin nasa ne. abin da yasa muke ganin cewa baya da hurumi har yanzu kuma wannan abin da ya bada eh, rulin da ya bayar shine A ita ba kotun constitutional court ba ce saboda haka ba za ta iya pronouncement akan constitution din ba Abinda da za ta iya pronouncement abubuwan da ke gabanta saboda haka muna ganin ta dan shishigi kaɗan amma yadda ta ce za mu koma ofis mu zauna mu gani in za mu ɗauka ƙara ne za mu ɗauka ƙara in kuma za mu zama cigaba da ƙaran ne za mu zama cigaba. shi ma lauyin gwamnati mai tuhumar sarakin rotimi jacobs ya yi ƙorafi akan masu kare saraki inda yake cewa we had a superior argument. So they knew it's not a surprise. You cannot say the tribunal should follow 1979 constitution when we have 1999 constitution. Rotimi Jacobs ya ce mun fi su hujja mai karfi. Ya za su ce a yi amfani da kundin tsarin mulki na 1979 bayan muna da sabo na 1999 wannan ne ba za mu yadda ba za a fara sauraron karar ranar biyar ga watan afrilu bukola saraki ya bayyana a kotun kamar kullum tare da sanatoci bila adadin da lauyoyi masu kare shi su tamanin madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alkali abu kai ya san girma ya san yabo haka ya zo mu ga alkali abu bai tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko